وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى sake haduwa da ku a wannan rana ta talata daren laraba yau muna hudu kenan ko biyar ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara wato dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da biyu da watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin daidai yanwa musulmi wannan shine darasinmu na ashirin daidai a cikin littafin khutwatun Ilar sa'ada taku zuwa ga rabautar duniya da na lahira baki ɗaya. muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon dacewa da karanta abin da yake so ya dada shi kuma ya datar da mu da aiki da abin da muka karanta ya kuma sa ya amfane mu duniya mu da mu. za mu tashi shafi na shafi na nawa ne a naku haraki na hamsin da tara idai a nawa eh, to kafin nan dai mun samu rashe-rashe da dama a zakani mace daga kwana biyu uku da suka shuɗe baya akwai ɗaya daga cikin ɗalibai mata da muke karatu da su a wannan unguwa kuma shugaba ce a cikin mata Allah ya mahaifinta rasuwa da safiya kuma jiya muka tashi gari da rasuwar sa'in zazzau ba mu gama jimami ba kuma sai ga mai gaya mai aiki gaba ɗaya shi ma Allah ya kaddara lokaci yayi muna roƙo Allah malaukaci sarki ya gafarta mu mai martaba mu dai Allah ka shaida in ma akwai abin da ya mana wanda ba mu sani ba Allah mun yafe mishi kuna roƙo Allah kai ma ka yafe mishi Allah ka kyautata makwancin shi Allah ka sa aljanna ta zanto ita ce makomarta da shi da duka al'umma musulmi da muka rasa rasa manya irin wannan alama ce babba ta al'amura diyan yadda take ganin girman mutum sai ba shi zaka fahimci wasu abubuwan na dattaku da sanin ya kamata to Allah ya gafarta mishi ya gafarta ma dukkanin sarakuna da sauran musulmi da suka riga mu kamar yadda na faɗa za mu tashi sabon matashiya ne mai zaman kansa wanda matashiya ce mai tsadan gaske da malam ya mana matashiya a kansa a yau shi ne abin da ya shafi ilimi malam ce fadlul ilimi, wannan babi zai magana kan falalan ilimi falalan ilimi abu ne sananne a wurin duk musulmi da ma wanda yake duniya ce kadai a gabansa cewa ilimi tana yana da kima da daraja mai yawan gaske ya isa ilimi kima da daraja wanda bai da shi ma yana so a ce yana da shi sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masu ilimi su zamto cikin waɗanda suke mishi shaida kuma ya nuna cewa masu ilimi suna kusa da shi ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai ce mene wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta face shi mala'iku ma sun shaida sai Allah ya ce masu ilimi ma sun shaida kenan malamai suka ce ku kalli ayan da kyau Allah da kansa ya shaida ya ce mala'iku sun shaida kaga kenan mala'iku suna kusa da Allah dauke sarki sai ya ce to wanda suke kusa da shi bayan su ya ce wa ulul ilmi sai masu ilimi sannan a cikin ayan ya nuna cewa in ba mutu yana da ilimi ba ba zai yin adalci ba don ya ce ƙa'iman bilkisti masu tsaye da adalci wanda zai da ilimi zai zalunci ya ɗauka zai tsira zai yi danniya ya ɗauka ya danne kenan alhalin in mutu yana da ilimi ya san waye Allah sa akwai ran da shi ma za a gagare shi to don haka sai Allah kuma a cikin ayan malamai suka ce na magana kan tauhidi ne da ta Allah babban al'amari ne a wurin Allah sannan kuma a cikinsa ne sa masu ilimi su shaida to kila in mutum ya ji irin waɗannan ya ce to sai mutum ya tara ilimi mai yawa kenan ake nufi a'a ana nufin kai ta neman ilimin ne shi ilimi kamar arziki yake Allah na raba shi ne ga wanda ya iya abin da ya so ya ba mutum to amma abin da ke da daɗi yake da kwantar da hankali yake da faranta rai a cikin harkar neman ilimi shine babu sana'ar da ba a asara in ba neman ilimi ba in kana son sana'ar da ba a asara a cikin to a cikin neman ilimi ne kaɗai za ka samu wannan saboda in dai kana neman ilimi kuma ka tsarkake niyyanka don Allah za ka nemi ilimin nan ba don wata manufa ba annan sulasu ya ce to a gaya maka ka kwantar da hankalinka da sannan Allah zai sauƙaƙe maka shiga aljanna to kaga kuma duk tarin ilimin mutum in bai kansa ya ga kansa a cikin list din yan aljanna ba a ilimin shi bai amfani ba ilimi bai amfani wanda bai kai mutum aljanna ba to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila janna. duk wanda zai kama hanya yana neman ilimi kun ga yace yana nema bai ce ya riga ya zama ba ya ce riga zama a sheik akaramakallah a'a yana kan nema in Allah ya ga dama zai baka da yawa in ya ga dama zai baka daidai amma in kana kan nema to manzo Allah sallallahu alaihi da sannan Allah zai sauƙaƙe maka hanyar da zaka shiga aljanna ko to kun ga wannan falala ce mai yawa dan haka mu bi malam mu ji abin da zai faɗa. malam yace al-ilmu kun ga shi ilimi afdalu muktasibin shine mafi afdalu shi ne mafi falalan abin nema da mutum zai nema duk abin da za ka nema ko me ka samu a duniya ka sani wanda ya nemi ilimi ya fi ka matsayi da daraja a wurin Allah inda ya nemi ilimin addini wa ashrafu muntasabin sannan kuma ilimi shi ne mafi darajan abin da kowane ɗan adam kan so ya jingina kansa da shi ba wanda zai so a jingina shi da kishiyan ilimi don haka nan kowa yakan so za a yi maganar wani abu ya zamto yana da masaniya a kan wannan abu saboda yana ba da kwanciyar hankali da kuma natsuwa a cikin abin da mutum yake yi sannan ya ce wa an fusu da khiratun tuktana sannan wa an fusu ilimi shi ne mafi tsadan zakhiratun tuktana wani taska da za a iya mallakansa ilimi shine mafi tsadan duk wani taska da ɗan adam zai mallaka kuma duk abin da ba ilimi ba kai ke mishi hidima in ka samu kuɗi kullum kana cikin mitin investment kai ne kasa kaza kai ne mitin da kaza kana ƙarin bunƙasa kaza da kaza kai ta wahala amma ilimi kai yake ma hidima sanda kake neman shi ne zaka ci ɗan karen wahala ka yi duk yadda za ka yi amma daga ran da Allah ya kaddara ka same shi to kuma daga wannan ranar ya ta yanke sai dai kuma shi ya maka shi yasa duk abin da zaka rasa a hanyar neman ilimi kar kai asara bayan ilimin wanda ya fi shi sai ya dawo maka to shine anan malam yake faɗa yace shi ne mafi tsadan taska na daga abin da mutum zai iya mallaka wa atyabu samaratin tujna sannan ilimi Shi ne afyab mafi daɗin samaratin 'ya'yan marmari tujina wanda ake tsinka duk abin da za ka yi a duniya ka samu result ɗin shi a ƙarshe ba zai taɓa kai result ɗin karatu da kai ka samu ilimi abin da zai biyo baya ba in dai har abu ka same ta sanadiyar ilimi to za ka ga hazo kai kana hutawa shi yana ma ɗawainiya to shi ya sa malam anan ke kaman kwaɗaitar da mu akan kar mu gajiya kuma sai ku rinka hadawa da wancan maganar ta wata baya ya zamto an nemi ilimin domin Allah ana kuma neman yardan Allah da shi ana kuma kokarin aiki da shi to in dan adam ya wannan ya gama shi. da sannu kuma shi Allah ɗaukin sarki sai ya ƙaddara maka abin da ya so ya ƙaddara maka ba wai ka samu ilimi ka yi shuhura ka sanu in ka faɗa ana ji kana da mabiya ko ake saurare wannan baya nuna ku sauran masu ilimi daraja kowa da yadda Allah yake jarabtar shi akwai mutanen da Allah ya ba su ilimi ilimin da kai dinnan baka yi saka je kusa da su ba amma Allah ne bai nufin ya bayyana su ba Allah ne bai nufin a san su ba kuma ba yana nuna kai da kasa nuka fi sa alkhairi bane a'a su ma kila akwai abin da suke wanda ya fi yardar da Allah fiye da wanda kake tunanin kai kana yi to amma duk da haka sun ci nasara ne saboda ne saboda sun yi ilimi kuma sun yi aiki da shi to daga nan sai malam yake cewa wa mattasaba muktasabun masalu ilmin yahdi sahibihi yahdi sahibahu ila hudan aw yuradduhu an rada wa mattasaba muktasabun mutum bai taɓa neman wani abun nema ba mutum bai taɓa samu wani abu da ya samu ba matsalar ilmin kamar misalin a ce mutum ya samu ilimi wanda wannan ilimin ya haɗi sahibahu ko ya haɗi sahibuhu yana shiryar da ma'abocinsa ila hudan zuwa ga shirya abinda Allah yake so ya da shi duk abinda ka samu a duniya kenan in bai kai ka zuwa ga abin da Allah yake so ya yarda da shi ba har yanzu baka samu ƙurewar burgewa abin da ake so a samu ba ba taɓa samun wani abu na arziki da alkhairi ba fiye da ilimin da zai ɗauki ma'abocinsa zuwa ga shirya ko dai ya nuna maka abin da Allah yake so ka aikata ka yi au yuraddu arrada ko kuma ya maida ka ga halaka ya hana ka faɗa ma halaka ilimi ya janyo maka alkhairi ko ya kare ka daga sharri to in ka samu wannan malai yace mutum bai taba samun wani abu mai kima a wurin Allah kamar wannan ba kulu sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna Allah ya masa rahama yake cewa man talaba ilma duk wanda ya nemi ilimi duk wanda ya nemi ilimi faqad baya Allah to hakika ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya yi biyayya ga Allah neman ilimi biyayya ne ga Allah kun ga yana ta maimaita nema nema nema saboda samarwan Allah yake yi amma neman kai za ka iya yi inna hadainahu sabila ma shakiran wa imma kafura ko Allah ya nuna ya ba mu hankali ya ba mu tunani sai ya ce in mun yi wannan abun akwai shari'a in mun yi wannan akwai bata wanda ya je fada ma shari'a an ba shi hankalin da ya kamata ya bambance to ilimi shine wannan guardian din da zai kai ka ka gane ne amfanin ko kuma ya hana ka yin abu mara kyau kuma kamar yadda muka sani babu wani mataki da dan adam zai kai ya ce ya daina neman ilimi ko dan shekaru ko dan kaza to amman in kana so ka gane lalacewar mu yanzu da za ka yi maganin karatu a ce a fara karatu a yi kaza a faro ni karatu daga farko sai ka wasu na ce ma ka ai mu girma ya zo mana ne kuma wani matashi ne fa ma zai gaya ma wannan wallahi matashi ne ya malam ai mu mun yi nisa ne shekarun sun fara ja to abin da ya kamata ka gane shi, dan ne ke sa maka wannan tunanin saboda idan har tunaninka zai sa ka ji ba za ka iya neman ilimi ba to wannan tunanin shi ma ya sanar da kai ya kamata ka daina neman duniya ka daina neman nera. kun gane abin da nake nufi idan har zuciyarka za ta ce karka nemi ilimi ka mata ta fara ce maka karka nemi arziki karka nemi kuɗi tun da shi ma ai dukan su kusan wahala ɗaya muke mu a nan kake ganin mutanen mu suke hawa mota zuwa lagos rai banza ma ake kiran mota rai banza mutum zai hau saman mota ka ga mutum ya faɗo fas ya fashe kamar tumatir ya kare sannan mota ko tsaya ba za ta yi ba ci gaba da tafiya za a yi kuma an sannan adam ne ya kuma gobo za ta ƙara lodi su hausu bita saboda su nemi duniya amma ga mutum ga masallaci a kusa da gidansu ba zai je karatu kuma kabari zai fada fa ga ina a gaban shi yau ne ko gobe sai an kwanta kuma duk wannan abin in ma ka tara rabe mu wasu za a yi kuma wallahi zai wahala mutum ya mutu ya bar miliyoyin kuɗi ni dai mun na san maganganun gado da yawa da yawan gaske waɗanda gasanin za ka gani magada ba ma za su yarda ba ma za su yarda a cire wani kaso mai tsoka a gina maka masallaci ko a yi maka makaranta ko a sai ƙur'ani a yi sadaka wallahi wasu magadan ma ba za su yarda a yi haka ko sun bari a fuskansa sai kaga kyamata sai kaga alaman ki to kaga ashe ba alkhairi kamar neman ilimi kuma aiki da shi kafin ajali ya zo malai ce ho miratul nubuwati ilimi shine gadon annabawa kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ɗaukin sarki cewa warisa sulaiman Dawud kuma annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud wa ƙala ya ayyuhan nas mun san wannan gadon ta ilimi ne ko ba gado yayi na gadon sa na abin da ya shafi dukiyar da ya bari ba saboda a wannan gaban yan shi'a na fakewa su cewa gashi gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annaba ba a gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne shi yasa na Aisha na na Fatima radiyallahu anha da wata daga cikin sahabbai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sun zo wurin Sayyidina Abubakar sun masa maganan gado Sayyidina Abubakar yake da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce mu annabawa an mun mutu ba a gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne to gadon da Allah ya faɗa gado ce na ilimi ba gado ne na abin da annabi Suleiman ya bari ba shi ya sa a gaba sai ya ce wa ƙala ya ayyu annasu ullinna mantika kai ya ku mutane ku sanar da mu don maganar ilimi da sanarwa ake yi ba abin da ya bari na duniya ba bai ci gadonsa abin da ya shafi wannan magana so ka ga bayanan a filla filla ka ji ka karanta hukmatin min tarikh na Sheikh Usman al-Khamis ko karanta littafin babban malaminmu da ta Muhammadu Sani Umar Rijiyar Lemo tamamu Tawfiq fi Siratis Siddiq yayi bayanin wannan a a bayyane da dalilai wannan na dunkulo muku abin da ya kunsa ne kawai saboda ba shi muke yi ba wa utina min kulli shay yace kuma an ba mu dukkan komai inna hadha la huwa al-fadl mubin lalle wannan ilimi da Allah ya bamu falala ne mabayani mai girma malam yace wa man awrathahu Allahu al-ilma don mutumin da Allah ya gadar da shi ilma kitabillahi ilmal kitabi wa sunna duk mutumin da Allah ya gadar da shi sanin alkur'ani da hadisai faqad istafahu ya sani Allah ya zaɓe shi Allah ya tsafi min almalaikati rusulan wa minan nan. Allah yana zaben jakadu waɗanda zai aiki da su daga cikin mala'iku kamar da mala'ika jibril ya ringa kai wahayi mala'ika israfil ya busa a kaho wane kula da duwatsu wane caɗan tayi a cikin mahaifiyarsa Allah ne zaɓe su a cikin mala'iku sai ce wa minan na haka na a cikin mutane ni Allah ina zaɓen waɗanda nake so in amfani da su in yi aiki da su don biyan bukatan su. to shi ne mala ya ce duk wanda Allah ya kanar da shi alƙur'ani da sunna da hadisan Allah sallallahu to ka sani Allah ya zaɓe ka a cikin tawagan da Allah yake so yayi amfani da su Allah ka zaɓe mu don sarkin sunayenka ya ƙulin nabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin al bukhari yake cewa man yuridullahu bihi khairan dukkan mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi yufaqihu fi din sai Allah ya fahimtar da shi addini Allah ya bashi ilimin addini ya fara bashi ilimin gane addini gaskiya ne kuma ya riko da shi saboda akwai wanda ba lalle ne zan yana da tarin ilimin fari da baki na karatu da rubutu ba amma Allah ya masa gam da katar na yanda baya shiga gaban Allah da manzansa da aiki ko da magana duk abin da zai zai tambaya mai Allah yake so me Allah bai so Allah ya halarta ko ya haramta in kuma aka gaya mai da dalili ya rike kenan to wannan shi ma fahimta ne da gamsuwa na addini hanya ce ta tsira tunda bai shiga gaban Allah da manzansa da sarran shi ba to sannan yana gamewa ma'anan har zuwa ga wanda Allah ya bashi fahimtar rarrabewan addini ya san halal ya san haram ya san hukunce-hukunce da makamantansu gwargwadon yadda Allah ya ba mutum gwargwadon irin alkhairin da Allah ya so ya tara ne shi Allah ka ba mu ilimi mai amfani to sai malai yace talabul ilmi kun ga neman ilimi wal istizadatu minhu da neman ƙarin daga ilimin mutum ya nema kuma ya rinka neman ƙari yana da shera neman ƙari lama abin da ba koshi da shi ne ilimi so da shi kana sanin shi ne kana ƙara san shi kuma kana ƙara gane faɗin shi to ya ce neman ilimi da neman ƙari daga gare shi sharafun wani irin matsayi ne in ka ganka a kan hanya masu neman ilimi kuma ka ga kana da kwaɗayin ga ƙara ilimi a kan iliminka wannan matsayi ne layu ba ha irin wanda ba a kamanceceniya da shi wani matsayi ne da ba a sa'a da shi ku duba ku gama gabata, za ka ga malamin hadisi duniya ta tumbatsa da iliminsa amma har yana kan gadon mutuwa yana kan gadon ajali zai ma iya karatun da kansa zai ce a rinka karanta mai hadisi yana ci saboda ya tadabburi ya kalli ayoyi ya ji hadisai inda wani abu da ya ji an yi kuskure ya gyara yana kan gadon mutuwa ba akwai magabacin da zai mutu ɗalibansa sun kewaye shi suka ga ya shiga halin gargara suka ga malami ne da su kansu duniya ta sallama mishi suna jin nauyin su lakana masa kalmar shahada kai tsaye ba amma sai suka tuna tasiruwan shi da kwaɗayi da san iliminsa kawai sai suka fara ɗauko isnadin hadisi hadisin da annabi sallallahu ke cewa duk mutumin da kalmarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah ya shiga aljanna kawai sai suka fara ɗauko mai hadisin haddasa wani wani ya mana hadisi an wani wa wani an ba'ana wa qala wani suna faɗa kawai sai suka ga yana cikin gargaran mutuwa in wani ya ce na fulan sai wai goye kalle shi yana kokarin ya gano can channel wani hadisi suke so su kawo suna kawo isnadin da an faɗi wani sai gane wani ɗan kufa ne wani hadisi ne ko hadisin kaza ne tana kusa tunda abin dama kirjinsa yake ya san shi kawai sai ya gane hadisin da suke so su karanta kuma ya gane mai suke so su yi su ce mai ya ce la'ilaha illallah ne suke jin kunya kawai sai suka ji yana murmushi yana cewa la'ilaha illallah la'ilaha illallah har Allah ya ɗauki rayuwar shi kun fahimci magana to idan har mutum zai rayu a abu ya tsufa ya zo mutuwa yana kwaɗayinsa ina ga mu da muke iya ji mu gani mu taka kuma mu ci mu sha saboda hanya ce ta zuwa aljanna ana so ne rayuwa ta kare akan neman ilimi ba a so a je inda an daina kuskure ne ganganci ne ana so ne ai tsayi ai tsayi har a da Allah zai ce ya isa haka an karba zo ka huta alhamdulillah bukata ta biya to shine malai faɗi wannan yace wa fadlun shi fa neman ilimi wani daraja ne la yuhaddu irin wanda ba iyakance shi daraja ne da bai da iyaka samaratuhu sakamako fa'idan da ake samu a neman ilimi mu'ajjala ana gaggauta ma mutum ita sakamakon ana gaggauta ta anan ko a duniya mutum ke da ilimi zaga yana moran duniya to in ko yayi ilimin dan Allah duk darajar da ya samu anan bai ga komai ba idan an je lahira baka ga komai ba duk irin matsayin da ka samu inda idan Allah kai Allah ka sami domin ka wa qutufuhu daniyatun ilimi abin tsinkansa a kusa yake duk wanda ya yi shi yana amfana da shi inda an yi ana amfana ƙwalibuhu mai neman ilimin nan manzumun wato ana tsara shi ne fi salakil uzama a cikin manyan mutane din mai neman ilimi a shari'ar musulunci babban mutum ne shi ko da yana da ƙananan shekaru sai mala ya kawo aya ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum sannu dai Allah yana daga waɗanda suka yi imani a cikinku wallazina utul ilma darajat wanda ku Allah ya ba su ilimi suna da darajoji da ɗaukaka manya-manya masu girma wallahu bima ta'maluna khabir sannu dai Allah madaukakin sarki dangane da abin da kuke aikatawa masani ne ko mai labarta muku abin da kuka yi ne sai malam ke cewa ولا أنفع بإذن الله للعبد من التحصن بعلم الشريعة قلت وانا مغانا ولا أنفع بإذن الله للعبد باب وانا أبو مفي أنفاني قباوة إذن الله ba wani abu da bawa zai yi ya amfana da shi bisa yardan Allah min at-tahassun bi ilmi shari'a kamar mutum ya katange kansa da ilimin shari'a ilimin addini duk wani abu da kake so ka kare kanka da shi a duniya ba za ka taɓa samun kariya ba kamar ka fara yi kanka kariya da neman ilimin addini dalilai a cikin wannan suna da yawa daga cikin dalilan shi ne idan mutum yana da ilimin addini kuma ya san kima da darajar ilimin da Allah ya bashi to za ka yana da natsuwan zuci abinda zai sa ka ga wasu suna ta hauma hauma suna zubar da mutuncinsu suna ta irin mai ake ce mishi wadaƙa mara ma'ana mara amfani mai taɓa mutunci mai ɓata lokaci mutum ya ta sai leƙe na bin duniya wanda Allah ya bashi ilimin addini za ka shi a natsa yake wannan bai fisgan shi ko ya samu ni'ima ba za ka gan shi ya zama wani sakaran mutum a idan duniya ba za ka ga mutu ya kai shekarun da ya kamata a ce ya koma bauta ma Allah da gaske amma sai ka ga da shi ake bangan siyasa da shi ake zage-zage mutum ya fito gidan rediyo ya ta ashariya ya kama sunan wane ci mai mutunci ya kama sunan wane kaza ya ta shirme ya ta fakin layi to da ilimin addini gare shi ya san me kima abin da Allah ya ba bashi a sai dai kuma shi ya faɗa saurare shi ba dai amfani da shi kamar karan farauta ba ina fata kun fahimci wannan sannan kuma ilimin addini yana sa mutum tawakkali dogaro ga Allah in dai ka san ilimin da gaske kuma ka san waye Allah to za ka ga kana da dogaro ga Allah in Allah ya baka ka san daga gare shi ne ba kuma za ka ja ka fada layin halakar da kanka na girman kai da almubazzaranci da cin mutuncin mutane ba haka nan idan ya zanto Allah bai baka ba ba kuma za ka ga mutum ya je yana bin bokaye ba wani za ka gan shi kamar bai hankali amma wallahi yana samun matsala wurin bokaye yake tafiya kuma duk wanda ya je wurin boka Allah sallallahu ya faɗa yace man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam man ata arrafan duk wanda ya taka da kafansa ya je wurin al'arraf shi ne wanda za a nemi sanin wani abu da ya faku ina so in yi takara shekara 2023 a duba min akwai haske akwai nasara arraf su ne masu buga a ce a aka haƙura sai 2027 zan fara kasuwanci a ce kakka fara a watan safar sai satin farko na kaza an mana sata ba mu ga kaza ba yana wuri kaza an yi kidnafin wani eh yana raye amma yana cikin wahala al'arraf mai duba ke nan. Aukahin, ko boka mai kulumboto a ce ai in dai wannan layan tana kugun ka ifaɗi kenan ba wanda ya sai kalle ka iya maimaita abin da ya faɗi ko in ka birna kaza da ransa a wuri kaza kan da rana za ta faɗi a taka kasan wurin a karanta wannan addu'o'in to ba mai iya ja da kai kowa yadda ka taka kabarin dabban nan haka ce ma sai dai ya mutu kai mulki hayya to annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yayi wannan riwaya biyu riwaya ta farko ce lam tuqbal salatuhu 40 yawman Allah ba zai karbi sallarsa ba na kwana 40 in yi sallan ba za a karba ba in yaki yin sallan ya kafurta. a wata riwaya yace faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya haka ya kafirta wa abinda aka aiko mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to in kana da ilimin addini ka san waɗannan ayoyin ka san waɗannan hadisan kuma ka san Allah ba sa'anka bane dole ka ji gara ka koma wurin Allah ka jira saboda yanda ka ga fir'auna ya zubar da jina ne ya yanka dubannan mutane don ya samu ya kashe annabi musa amma aka ɗauko annabi musa aka ba shi rainansa da kansa je rainansa har ya girma ya ci arzikinsa kamar haka za ka san cewa duk abin da allah ya kaddara naka ne makiyinka ma dole ya baka shi to in ka san addini kana bukatan tawakkali malamai suka ce duk abin da kaga ka ci ta hanyar haram rashin haƙuri ya sa ka ci wannan abin ta haram saboda asali Allah ya kaddara abin naka ne rashin haƙurinka ne ya sa ka same shi ta haram da kai haƙuri abin zai zo maka ta hanyar halal to sanin waɗannan yana sa ta tawakkali malam ya ce suluku tsarikihi bin hanyar neman ilimi bin hanyar ilimi taufiƙun wani dacewa ne wani irin dacewa lil da dacewa ne na dawwama a gidan aljanna Allah ka sa muna da rabu neman bin hanyar neman ilimi dacewa ne da dawwama a gidan aljanna alkhalku anhu ne shi ilimi mutane dangane da abin da ya shafi ilimi razun masu yarda ne da ilimi duk mutane sun yarda da ilimi yanzu da za ka ga wani wanda kun taso tare kafin bai karanta medicine ba bai komai ba bai kala ba sai wani naka bai da lafiya sai ce maka wallahi ciwon nan da kake gani inda zan tsaga in kaza kaza na wane in yanka wane in yi kaza in yi kaza zai warke sai kuma ka ga wani likita wanda ka san yi karatu ya shekaru kaza sai zo ce wannan abun fa ana yanka shi za a samu matsala ko shi wancan ya ce shi wancan mara ilimi ya ce ba sai an yanka ba sai likita ya ce maka wannan in ba an yi operation ba za a samu matsala da wanne mutane za su yarda za su ce a shi ko za su ce ma ya yanka za su ce saboda ne saboda sun yarda da cewa ya san abin da yake to shine abin da malam ke nufi a nan na'am yana da ilimi ya san abin shine yace al-khalqu minhu an mutane masu yarda ne da ilimi shi ilimi bai koyuwa an akwai shi ana gane shi Allah ka bamu mai albarka wali sani'ihi mustaghfirun sannan kuma su mutane game aiki game aiki da shi ilimin zaka tadda cewa mutane na roƙa masa gafara in kana da ilimi kana aiki da shi mutane ma sai su roƙa masa gafara yanzu baka ga ko wani malami da ya rasu a kusa ko a nesa in za a yi magana sai ka ji an ce Allah ya masa gafara kuma kafin ka ji an faɗi wani amshakin mai kuɗi an roƙa mai gafara sai ka ji an faɗi malamai sun fi goma ana roƙa masa gafara Kukula kula da kyau ku gani mutum mai kuɗi tarihin shi na saurin shafewa amma malami tarihin shi zai saurin kawarwa kawwa to shine abin da malam ke nufi anan yace wal mala'ikatu shi ilimi da kuke gani su kansu mala'iku bi majalisati ahlihi ga wanda suke su mala'ikun ga zama tare da wanda yake ma'abocin ilimi ragibuna suna kwaɗayin haka mala'iku na kwaɗayin zama a wurin da masu ilimi suke saboda sun san ba za su ji batsa ba ba za su ji alfasha ba sai dai abin da Allah ke so yadda da shi al’uƙala’u mutbiquna ala ta'zimil ala ta'zimil ilmi wal hasu ala tahsilihi al'uqala masu hankali mutbiquna sun yi ijma'i mun gane ko ala ta'zimil ilm akan girmama ilimi din hankali yana girmama ilimi wal hasu ala tahsilihi kuma sun yi tarayya akan lallai ne a kudaitu wurin neman ilimin na a same shi wa qad rafa Allahu bil ilmi aqwaman haƙiƙa Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka wasu mutane sanadiyan ilimi faja'alahun fil khairi qadatun sai Allah maɗaukacin sarki ya sanya waɗannan mutanen da ya ba su ilimi dangane da ayyukan alkhairi sai suka zama jagorori ma'ana Allah ya sanya wasu masu ilimi jagorori ne na aikin ayyukan alkhairi fa kam min wadi'in rafa'ahu Allah ila masatu salikihi al'azama wa haka ne wa kan min wadi rafa'ahu Allah ila masafu shurafa'i ko so nawa ne ko so da yawa an samu min wadi'in waɗanda suke wanda ba kowa ba akwai mutanen da ba kowan kowa ba amma rafa'ahu al-ilm ta gari ilimi ya ɗaukaka wannan mutumin wanda da ba a damu da shi ba a san shi ba da ya haƙure ilimi sai gashi ilimi ya ɗaga shi ila masafu shurafa zuwa layin masu daraja sai gashi a sahun masu daraja ana ƙirga shi da ba a san shi ba bai da kowa bai da komai amma da ilimi sai yanzu gashi in za a yi magana sai a ce to shi kuma malam wane me ce, ai malam wani a saurari kaza a neme shi kaza mun samu rikici a rabon gadon nan a jira shi yanzu kowa sai ya jira shi kuma yanda ce za a yi haka za a yi sannan sai yake cewa kan min haqirin inda nas so da yawa ko nawa ne aka samu haqirin wanda ake mai kallon walakantacce inda nas a wurin mutane amma kuma na zama ilma ilimi ya wato asalin sanya shi fi silkil udama a cikin hanyar manya akwai wanda ake ganin ba kowa ba amma ilimi sai ya sa yau gashi ana kirga cikin manyan mutane ba kuma yadda aka iya tunda da ya iya dole a bar shi yuhibbul mala'ikatu majalisata ahli mala'iku suna son zama da ma'abota ilimi sannan bayan son zaman su da su wa bi ajnihatiha tahuffuhum da fukafukan su su mala'ikun suke me suke lullube masu ilimi din suka rinka lulluɗe su kamar munan da muke zaune muna fata in Allah da mala'iku sun mana rumfa kuma suna roƙa mana gafara za mu ji hadisi akan wannan wa man samawati wa ardi mustaghfirun lahum wa samawati haka abin yake duk wanda ke cikin sama yan uwa musulmi wa ardi da wanda ke cikin ƙasa mustaghfirun lahum yana roƙa mu masu ilimi gafara da mala'iku da ke sama da mutane da ke ƙasa zaga suna roƙa ma wanda ke da ilimi gafara ya za a yi mu fahimci haka ga dalili ya ƙulun nabi sallallahu alaihi wasallam manda Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa man salaka fariqan ya hadisi nan na dazu na kawo duk wanda ya riki ya bi wata hanya yabtagi fihi ilman yana neman ilimi yana fatan samun ilimi ta wannan hanyar salakallahu bihi tariqan ilal aljannati da sannu Allah zai biyar da shi ya nuna ce shi hanyar da zai biyar je aljanna sannu a hankali kun sa akwai ayyukan da in mutum na yin su Allah kan sauƙaƙe mai zuwa aljanna annan sulasunan yana faɗa mana irin wannan saboda ya sani mu ya bambanta wani ma yau zai musulunta kowa zai sati ɗaya ba zai bar duniya duk ana samu to Allah shi kuma Allah yana so ya gafara ne ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartu mu'amantu Allah bai so ya azaba in kaga mutum cikin azaba shi ya ya kai kanshi da kanshi amma shi aflan Allah ya sifanci da rahama ne shi sa ce at rahmati kulle shai, rahama shi ya yalwaci dukkan komai zai iya ma kowa rahama kuma a zauna lafiya to don haka annabi ke zakulo mana irin hanyoyi da ayyuka waɗanda za su kai mutum aljanna ko da wasu hanyoyi sun suɓuce mai to dai samu ta wannan ƙofar ajisha aljanna wannan na daga ciki kamar yadda hadisin da annabu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi na farko shigan shigarin madina allah sallallahu alaihi yana kan dabban shi bai sauka a kan dabba ba a garin madina ya kalli mutane bai ma isa gidan shi ba bai isa masallaci ba yake da su ayyuhan ya ku mutane ku taurara ga sanarwa daga gare ni ke na annabin Allah yace silul arham ku sada zumunci kar yanke zumunci ku sadar da zumunci kar ku zama masu yanke zumunci wa at'imu sa'am ku ciyar da abinci ku fitar da abinci ku ciyar musamman yanzu halin da ake ciki wannan hali yanzu da ake ciki ka ce wane yana aiki wani na da sana'a fa in Allah ya baka daman taimako kawai taimace mutane Allah kadai san halin da mutane ke ciki Allah kadai bar mutan sanin halin da yake ciki in Allah ya baka kawai taimaki mutane ka nemi ladan ka wurin Allah kar ma ka tsaya bincike kowa ya shiga halin da ya shiga in dai ka san kai kana cikin wanda Allah bai jarabe su ba kawai taimaka ma wanda zaka iya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aqimu ta'am ku ciyar da abinci abu nawa biyu yace wa sallu bil laili ku tashi ku yi sallah a cikin dare wannan sin yamun alhalin lokacin mutane suna bacci wannan shine aikin ku Allah ya ce in gaya muku shi kuma nashi aikin idan kun yi riko da wannan tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci ba tsanwa ma kun ga kofar rahama a bude in wani ya ce ma rike wani haka ake yi in wani ya subuce ma dafe wani in wani ya ma dafe wani shi Allah yana so ya ga kokarin ka ne walladina jahadu fina lanahdiyannakum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin wanda suka yi kokari wurin addinin Allah Allah ya ce za mu shirya da su ta wanda wani malamin mu ya ce Allah yana so ne ka zama maye <laughs> ka zama mai kun gane irin mai can ko in Allah ya zo ya ce a daga listin masu azumi a jika present ko ina wanda ba su lalaci fi sallan dare a ji sunanka present ko sai Allah ce kai suwa suka yi sallan dare yau ana hawa da ayyukan bayi alhamis da litini kamar yadda hadisi ya zo a hau da kai litini a ga azumi a koma alhamis a ga hajja sallan dare a daita a ga da ƙur'ani kila ka samu dama ka yi sadaka wani ya rasu kai jana'iza kai kaza kai kaza Allah zai ce kai ku hutar da shi ku sa shi aljanna kawai ya huta haka Allah yake so ya ku hutar da shi shi ya sa in kai irin wannan randa za ku haɗu da Allah sai Allah ya sa an maka tambarin girmamawa kun san me Allah zai ce cewa zai yi inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'ikum mashkura ni Allah na gani kun yi ga sakamakon sannan ina gaya muku kana sa'ikum faɗi tashin nan aikin nan naku bai zama a asararre ba mashkuran ni Allah na gode da aikin na yaba ku jira ku gani kuma abin da zan mu idan shugaban kasa ya faɗi wannan ba za ka iya bacci ba ba za ka iya bacci ba to wanda ya faɗi wannan la ta'khudhuhu sinatun wala nawm alhayyul hayyul qayyum awwalun bil ibtida wa akhirun bil intiha ar-razzaqu dhul quwwati al-matin magana wanda ya mallaki komai na farkon da bai da farko na ƙarshen da bai da ƙarshe duk wanda ya tsaya maka wata rana sai ya faɗi kowa shi wallahi sai ya faɗi in Allah ne kadai zai tsaya maka ka ci nasarar duniya da lafiya to Allah ka sa muna da rabo dan haka manala sai ce da sannu, Allah ne sauƙaƙe maka hanyar zuwa aljanna wa innal mala'ikata kuma tabbas mala'iku la tada'u ajnihatiha tana sassauto da suna sassauto da fukafukansu saboda mai rida'an ko rida'an li talibin ilmi dan nuna yardarsu ga ɗalibin ilimi wa innal alima kuma lallai ka sani shi malami wanda ya zamto malamin addini la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-shaytan fil ma kaga malami ka ƙi shi ko ka so shi ya rage naka amma ka sani la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ard manzo Allah ce wallahi duk wanda suke sama da wanda suke ƙasa suna roƙa ma malami gafara hatta al-hitan fil ma hatta kifi da kuke gani a cikin ruwa hitan jam'u hut hatta kifi irin manyan kifin da ake kiran shi tsirke shark banda shi akwai ne suke ce yawin to irin manya-manyan ke wuna ake tsarai shi ko to su har su suna roƙa malamai gafaran Allah to ka ku ga ai zaka so a ce kana shi? Allah ya sa mu dace wa fadlul alimi sannan ka sani daraja da matsayin malami alal abidi akan wanda yake mai kokarin bauta ne shi amma bai kai malami ba ka fadlil kamari falala ne da darajan wato wata ala irin kawakin in an hada shi da sauran taurari innal ulama manzo sallallahu alaihi Wasallam ya ce, lallai su malamai hum sune warasatul anbiya magadan annabawa wa innal anbiya kuma lallai su annabawa wane ne annabi shine wanda aka ba shi ilimi ya ilmantar da wanda suka yi imani da shi mun gane ko fassara kenan cikakken fassara na annabi Allah ya ba shi ilimi don ya ilmantar da wanda suka yi imani da shi a lokacin shi manzo kuma shine wanda aka ba shi sako zuwa ga wanda suka saba mishi a gida. to don haka shine ne annan alaihi wasallam ke cewa su malamai sune magada annabawa wa innal anbiya'a su ko annabawan Allah lam yuwarrithu dinaran wala dirhama ba su gadar da dinari ko dirhami ba ba tarin kuɗi annabawa ke bari ba wa inna ma warratul ilma sai sun gadar da ilimi ne faman akhadha bihi ni annabi ina gaya muku sallallahu alaihi wa duk wanda ya riko da ilimi wa man akhadha bihi akhadha bi hazzin wafir to mutum ya yi riko da rabo wanda yake cikakke ina ga mu taƙaita nan ko lokacin shayi yayi so kai na baka ladan <laughs> wai na da niki goma amma lokacin sallan yayi da saura to to to lokacin kira ne to mu dauki gaba ta gaba ta kaice ka fi mu gaskiya da girman kujeranka ana sa kai makwabtaka da bilalu kuma <laughs> Allah sa mu mutum muna ne ko limamai ina sha'awan wannan ni burbura na cika mun kai zan koma limanci ko ladanci duk abin da zan yi in Allah da sai na mutu ina matsayin liman ko ladan ko kuwa hmm? an kama hanya ko da sanan awa da ake ashe kagan amin <laughs> na gode hakimi amin kun san me yasa na faɗi wannan a a biyu zariya tudun wada wanda aka tada aka maida shika akwai wanda ward 1 da ward 2 har yanzu suna nan ba a canza su ba har yanzu suna nan a yanda suke wallahi tun muna yara lokacin akwai wanda aka kawo bai da lafiya ladani ne a masallaci bai da lafiya yakan fita hayyacin shi amma a ta unguwa a kusa da kofar doka zari ana ce mata makara huta akwai masallatai a unguwar idan ana ki aka fara kiran sallah lokacin sallah na yi aka fara kiran sallah wallahi a ga jikin shi a fara kyarma har yakan miƙe kan gado kan gadon da yake jinya wallahi sai kira sallah kuma sosai a jikinan sallah da ciwo ya tsanani ma da yakan duka ya koma amma sai zo faɗi yake yi shi ya sa da ya miƙe da wannan abin har masu jinya a wadin sai su taru don kari da ya su rike shi da ya ga masu kwantar da shi to dai takaice muku akwai ran da ya kiran na ƙarshe na faɗin sai rasu kalmar ko kiran sallah ta ƙarshe tace la ilaha illallah a ɗaya ward ɗin kuma da ke opposite akwai wanda ya mutu shi kuma wallahi kwandakta ne faɗi yake za ku hau ne kasuwa sabo har muryar ce zo bai fita abin da ke faɗi kenan aka ce tara sallah yake yi bai sallah kan lokaci kawai me za a samu a kashe a haka ya rasu a yi ƙoƙari a rayu kan abin da ake so a mutu akan shi uwa musulmi fawaidul ilm fa'idar da ilimi ke da shi fa'idojinsa al'ulumun nafi'a taslihu al'aqa'id ita ilimi mai amfani tana gyara ma mutane aqidarsu ka kuma da aqida ake zuwa aljanna to ilimi mai amfani ilmomi masu amfani suna gyara ma mutum aqida yana sanin abin da Allah yake so wato zakkin nufus sannan suna gyara suna tsarkake zukata wa tazhabul akhlaq sannan tana ne tsarkake ta gyara ɗabi'un mutane da ilimi ne kasan san ka zalunci mai rauni Allah kai ma zai kama ka duk yanda wane bai sani ba bai iya ba ya zo ka za ka iya dukan hanci shi ka cuce shi bai sani ba kuma zai cire kuɗin zai baka amma ilimi ne zai rinka gaya maka inna rabbaka labil mirsad ubangijinka kai ma yana nan a point yana jiranka za ka zo hannu kuma ka sani to in ka san Allah shi ne za ka ga ɗabi'u suna kyau ba ka yi sai wani ya koyi da kai shi ko bai sani bai koyi da kai sai abu ya kyau sai ga al'umma ta gyaru wata kunu biha Amalu salihah kuma da ilimi ne ayyuka na gari kan kasance musmiratul khairati wato fa'idoji na alkhairi wal ilmu kaga ilimi ɗan uwa musulmi huwal anisu shine mai ɗebe kewa abokin ɗebe kewa fil wahdati a lokacin da kake kai kadai duk da kake zaune kana tunani kana ɗauko littafi kana karanta sai ka ji kaman a wani wuri kai tunanin ka sai tafi can inda kake karatu shi ya sa ma lokaci in kana karatu sai wani na magana a gefen ka sai ka ji ranka ya ɓaci sai ka ji ba ma ka iya zama a wurin ni dai ina da wannan tabi'a. ba na san ina karatu in ji ko yaro ne magana to kaga akwai abin da ke ɗebe maka kewa kenan ko wata damuwa ce da ka fara musamman za ka karanta ƙur'ani sai ka manta ma mai damuwa ko baka san ma'anonin ayan ba sai ya ce wa sahibu shi ilimi shine aboki na gaske fil a lokacin keɓanci da za ka keɓe shi ne sa shekul islam ibn taymiya ke cewa waɗannan da suke ta kama ni suke so su kashe ni sai kaza ku ta sa ni a prison kuna rufe ni ce da kun kyale ni Allah ya riga sa aljanna ta a zuciya ta. in kuka zage ni ku gaya min bakar magana ayar qur'ani ɗaya sai wanke min damuwa kuma in ta rubutu in ta rubutu in ta rubuta ilimi to da kun bar ni ku ku ji da mulkin ku ku banni da ilimi na tunda ni ban ce zan yi mulki ba to kun ga wannan yana ciki wa manaru sabilil janna wannan shine mafi riban ma shi ilimi manar abun haskawa ne na sabilil janna abun haska hanyar zuwa aljanna ne tokila ce da take hasken da ake zuwa aljanna wa huwa ibadatun jalila ilimi kuwa bauta ne mai girma min ajallil ibadati daga cikin manyan ibadodi yaqulu basharul hafi dan Allah ku ji maganar nan wannan babban magabaci bashar alhafi yake cewa la'a'lam la'a'lama ala wajhi al amalan, amalan yace ban san wani aiki a doron ƙasan nan ba a iya sani na ban san wani aiki ba a doron kasa afdalu min talabil ilm wanda yafi neman ilimi ni dai ban san abin da yafi neman ilimi daraja ba yace ban san shi ba saboda duk abin da ka samu ta hanyar ilimin ne to daga nan sai malam ya ce wa man gharasa ilma duk wanda ya shuka ilimi duk wanda ya shuka ilimi istana nabaha to zai ko girbi hankali da natsuwa da dacewa kun gane duk wanda ya shuka ilimi to zai zo girbi hankali zai girbi natsuwa zai girbi sanin ya kamata da zurfin tunani tunanin ne ilimi daban yake da wanda ba shi ba in kana da ilimi akwai abin da an ɗaga za ka gano wannan abin zai faɗi ba za ka je ka shige shi saboda duk ka karanta ka duba ka ga ba nasara a shi to shi ne ya faɗi wannan wannan nabahatu bai faɗa ɗaya ke da alfitanu rimeriyadu salihin imamun nawa yana cewa inna lillahi ibadan futana ko shi ma'anan kalma a nan lallai Allah yana da wasu bayi masu kaifin hankali da tunani da sanin ya kamata menene tunanin su da kai hankalin su yace sallaku dunya wa khaful fitana sun saki duniya ba su rungume ta ba dan sun san tana kifar da mutum wa khaful fitana kuma sun ji tsoron fitina Allah ka gafata mai martaba sarkin zazzau ni daga cikin abin da na ji na kewar rasuwan shi wallahi abu biyu ne haƙuri nisantan fitina mutum ne da baya san bai san fitina duk yadda za a iya toshe fitina ni da iya mu da aka haife mu da yara kanana kuma ga iyayenmu nan abokanan shi ne duk tare suke rayuwa mun san sanin komai inda kusa da sa muke nan aka haife mu kana sanin wannan abu sannan ga abin da za a je iya takawa ya rama sai ce a bar shi in ya ga abu zai taso ce ku kiyayewa ne kar ku shiga ni kaina ba zan shiga ba na san fitina kar wanda ya sa kanshi a cikin wannan al'amari Allah ka ji kan manya Allah gafarta mishi to shine nan sai ma ya ce wa man garasal duk wanda ko ya shuka tabbatuwa ko san shi ya shuka mutunci ne istanal mahaba ne girbi tsoro ne in ilimi ne zaka samu nutsuwa da tunani amma ka ce kai sai kai ta karewa ne da iyawanka da kaza za ka ta jin tsoron wannan abin da ya subuce wani zai kaza wani zai kaza qala ibini hazamin a ƙarshe malam yace ibini Hazam Allah ya masa rahama yake cewa law lam yakun min fa'idatil ilmi wa ishghalu bihi illa annahu yaqta'u al musghilu bihi al waswas al madina in bai inda a ce ilimi bai da wata fa'ida sai dai kawai shagaltar da wanda yake da shi in kana da ilimi kawai shagaltar da kai kuma ka gane cewa yana yanke ka daga wasu shagulgula akwai ko wani abin da kana so kai karatu da gaske ranka na so amma sai ka ga ba za ka iya yi ba gashi ranka na so kana so ka samu amma sai karatu ya hana ka sai ka kana bukatar awa kaza wani eh ba za ka fito kaza ne mai kaza ba sai ka ga kai ai ina so in karanta kaza in yi kaza in yi kaza bari dai gaba in za a yi kutuna mun gashi ranka na so amma sai ka hakura to kaga za ka shagaltar da kanka cikin alkhairi kuma rayuwar karewa take yi to ce in bai ilimi bai da ni abu in ban da shagaltar da mutum da yanke shi daga abubuwa masu shagaltarwa na wasu wasi kokonto in kana da ilimi baka kokonta abin da kake yi kana yin shi ne da yaƙini da confidence almudina wanda yake nan rayuwar duniya wa matsariful amal kuma ilimi yana kore gurace gurace in kana da ilimi zaka ga galibi mutum bai da dogon buri na rayuwar duniya Allah ka samu mu a cikin su allati la tafidu ghayra alham wanda gurin duniya bai fa'idantar da komai in banda damuwa kun da kuma ku yadda ba yanzu yau kana zaune hankalin ka kwance an jima kawai sai ka hau intanet ka duba wata jarida ba so faɗi ko wata jarida kan wata talla ko ka sayi wata jarida a hanya ka buɗe sai ka ja sai FCC sun kwato naira tiriliyan kaza da biliyan kaza <laughs> dan Allah me zai zama maka a rai kudin nan gidanku za a kawo su sai ka tunanin to ah yanzu an karbi tiriliyan ka za mu haka tsara kudin ne fa me zai biyo baya sai ka kana tsaki ka siya abu da kudin ka kuma kana tsakin karanta shi kamar ka karanta hadisi ba yanzu ba mun karanta hadisin wanda ya rike hanyar neman ilimi zai je aljanna ba dan Allah ya kuka ji a ranku daɗi kwanciyar hankali yaƙini to wannan wa fayatul afkarin mu'lima kuma inda ilimi bai da komai in banda wadatar da kai daga tunani masu zafi shine irin wanda ne magana a nan, masu bata rai duk abin da ba kan ilimi ne sai ranka ya shi a kai. ki karanta za ka gani za ki samun damuwa lin nafsi ga rai la kana zalika azamu da'in ilayhi da wannan yafi zama mafi girman zama magani ga zukatanmu neman ilimi da ƙoƙarin saninsa yana warkar da irin waɗannan damuwa yana warkar da irin waɗannan damuwa shi ya sa ko zuwa ka ka ɓata marai ka ji wani hadisi ɗaya da aka karanta ko bai shafi ɓacin ranka ba sai ka ji kuma zuciyarka ta fara nasuwa a ƙarshe malam ya ce fa kaifa wa lahu min al-fada'il ma yaqulu dhikruhu ina kuma toga cewan gashi shi ilimin fa yana da wasu darajoji waɗanda ambatansu zai tsawaitu in aka ce sai an kawo su gaba ɗaya da haka yanzu mun samu abin da ya shafi neman ilimi insha Allah ta'ala mako mai zuwa za mu jalli dubban neman ilimi sannan abokai waɗanda za a mutu kamata ya abota da su neman ilimi har a gama kuma mu shiga wani babin wanda zai magana akan wani abin na daban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wa kasu sarki ya taimana mana na Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu